وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya, wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharh sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata a satin da ya gabata ya dakata ne a ƙarshen gabar al-imam al-barbahari Allah shi mishraba ya yi bayani cewa wada an malala ka bar kosawa da gazawa da kasawa wanda jaja kuma ka wuce wuri fa innahu laysa min dinillah fi shay sawa ko kasawa ko wuce wuri ba shi bakin komi a cikin addinin Allah ba wani abu ne da ake yi sauhawa da shi ba wa zamanuka khassa kuma lokacinka lokaci ne ke bantacce zamanu su'in fattakilla. zamani ne wanda akwai aibi da illa a cikinsa saboda haka ka ji tsoron ubangiji su subhanahu wa ta'ala nan shi a kai dai gabar da muka dakata a karatunmu darasinmu na talatin da uku inda ya tsare cewa tsoron Allah makali ne babba gare mu wanda zai ba mu dama akan kan nibin mu Allah da ganin girman Allah da kuma kiyaye dokokin Allah idan mun ji tsoron shi Allah ta'ala. Yau a farkon mu na talatin da hudu, za mu ɗauka daidai gabar da shi al'imamun barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa, Wai Wa'iza waƙa fitna idan fitina ta auku. al'umma suna zaman su lamun lafiya suna cikin aminci da kwancin hankali sai fitina ta zo ta auku ta sai malam ya ba da shawara ya ce falzam jaufa baitika to kalazinci cikin gidanka ana fitina kaga fitina ce to ka gidanka ka yi zamanka wasirra ka gudu min jawarin fitira daga makwabtaka da ita wannan fitina in kana da abin da za ka yi na wata rawa da kaka iya takawa kamar ba da shawara ko kuma lallashi kana ganin fitinar za ta iya tsayawa laka zalika amma in babu abin da za kai to kawai ka gudu daga wurin ka bar wurin da fitina take ka ainihi koma gidanka wa iyaka ka shedinka wala sabiya malam ya ce ina maka ni da asabiya nina na aka mini da asabiya ka ce dukkan wanda ya waɗi magana in ba ɓangaren da yake ba to magana ce ba magana ce ba ko duk wanda ya waɗi magana in ba ƙabilar ka ba ne to magana ce ba magana ce ba Ma mahama kanat gashi kuma ya tabbata a wurin magabata wala haqqu maqbulun walau min jahilin suna ma mubalaga cewa walau min kafiri in dai gaskiya ta duk wanda ya wade ta to ka yadda gaskiya ta sawa'un yana cikin kabilar ka ko bai cikin ƙabilar ka yana cikin ka ko bai cikin ka. wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimin duk abin da ya kasance na faɗa a tsakankanin musulmi aka samu fitina abin ya koma faɗa ko yaƙi a duniya kuma akan al'amari na duniya fahuwa fitna to wanga abin ya zama fitina saboda haka fattakilla ka ji tsoron Allah duk wani abu na tashin hankali wanda ya waru tsakanin al'ummar musulmi in dai saboda duniya na to wannan fitina ne kai matsayinka na bawan Allah ka ji tsoron Allah wahadahu shi Allah shi kadai la sharika la wanda ba shi da abokin tarayya wala takruj fiha kada ka fita ka tafi cikin wannan fitina wala tuqatil fiha kada ka shiga a yi faɗan da kai a'a da wanga musulmi na wancan musulmi ne waɗanga musulmi ne wayancan musulmi ne kada ka shiga cikin ayaki musulmi ya tabbata na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sibabul ko fusukun zagin mutum musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kuma ya kancar musulmi ma kafirci ne mutum musulmi ya ɗauki makami yana yaƙar ɗan uwansa kamar wanda ya tabbata a hadisi ingantacce nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani cewa إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار إذا مسلمين بيوسك غزة da takubbansu da wanda ya kashe da wanda aka kashe da kota suka yi sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya ta'ajjabu su kan ba su kushe ba suna mamaki suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam kace haza qatil wanda shi yayi kisa fama baril maktum to shi wanda kashe shi an kai to shi mi an kula dai ko mina na Allah yi nai tun ga shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa da wanda ya kashe da wanda aka kashe da kota suka yi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ma sahabbansa bayani cewa ya kasance yana mai kwaɗayi akan kashe ɗan uwansa dama shi ma ko da aka kashe shi to yana da kwaɗayi in ya samu dama ya yi kisa ɗin wannan shi ya kai ga ya zama hukuncin su guda wala ta hawa wala ta shari wala ta ma'ayi kada ka karkata zuwa ga son rai kada ka yi rakiya ga masu fitina kada kuma ka karkata zuwa gare su a a ke su ga abin a kai ne kai dai ka ji tsoron Allah wala tuhibba an min umurihim kada ka so wani abu daga cikin al'amuransu fa innahu yuqalu wada al'amari yake ana cewa man ahabba fi ala qaumi duk wanda ya so aikin mutane khairan abin da suke aikatawa na alkhairi ne kana au sharra alheri ne abin ya kasance ko sharri kana kamar abilahu ya zama kamar wanda ya yi aikin in dai yana so yana jin daɗi bisa ga abin nan da ake aikata in sharri ne ya yi tarayya da su a kan sharri in alheri ne ya yi tarayya da su a kan alheri idan al mustamiru sharikul qa'im mai saurare yana gama da ko tarayya da mai faɗi za ka ta ke na yanzu wanda ya tsaya yana sauraron waƙoƙi da kaɗe-kaɗe da raye-raye da abubuwa na shiriri ta to kaga ya yi tarayya da wayannan haka mutumin da ya zo yana sauraren Alƙur'ani, ko yana sauraren wa'azin musulunci ko yana sauraren wani aikin addini da ya yi tarayya da masu gabatar da wannan karatun na alkur'ani ko abin da musulunci ko wata nasiha ta addini da haka sai ka zaba. shin ka zaɓi sauraren karatun addini don ka yi tarayya da ma'abuta addini Allah ya baka lada ko kuma a'a ka zaɓi sauraren kaɗe-kaɗe da wake-wake da raye-raye da abin da ya kama da haka. Kaga kenan kana da zaɓi matsayinka na mutum musulmi, amma in an ce ga abin da yake laihi ne, kuma wai an baka zaɓi to ba zaɓi ne irin wanda ka sani ba kamar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ko babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani da ya aiko shi sai ya ce wa qul al min rabbikum ka gaya muku cewa alƙur'anin nan da ta zo da shi gaskiya ce ta daga wurin ubangiji ku faman sha falyumin duk wanda ka so ya yadda alƙur'ani gaskiya ne wa man sha'a falyakfur wanda ke so kuma ya kafirce to na nan tahdi bi ma'ana gaske ne Allah ta'ala yake dan da ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce inna a'tadna lil-zalimina nara lalle hakika mun yi tanadin wuta mun yi tattalin wuta ga azzalumai a haɗa bihin surabiwaha wanda da ya kewaye su ta lullube su ita wutar ta yi kama da kwai da haka suna cikin kulle cikin wuta yadda yazzaki sun ga su bi kalmu, kalmun yajwi wujuh bi da sharabu wa sa'at mutafaqah idan ba suna son a ba su ruwa za a ba su ruwa a cikin wutar amma yayin da suka dimbari bakinsu da ruwan zari da aka ba su sai wutar su naman daidai da ya bada cikin ruwa haka kenan ba wai a ba wani abu na al'amari mai daɗi ba ko wani abin so To wannan kenan idan Allah ta'ala ya ainihi aiko al'amari zuwa ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zama wajibi ga al'umma ta tafi wannan umarni kamar wanda yake ya tabbata alqur'ani gaskiya ne to idan muka lura da abin da shi malam ya ja hankalinmu kuma ya ɗan mana malahaza ya ambaci wasu abubuwa da akwai buƙatar mu lura da su abu na farko da malam ya fara kiran mu akan shi wato cewa idan ka ga fitina ta auku ka zauna a gidanka idan ka ga ita wannan fitinar ta auku to ka zauna a gidanka idan fitina ta auku har abin ya zama wada tsakanin al'ummar musulmi to kai zamanka a gidanka ka kame hannunka ka kame harshenka saboda ka tsira wannan idan ya kasance babu wata fa'ida a cikin fitowarka in ya zama ka ba ta da fa'ida to shi kenan ba sai ka hito ba sai ka yi zamanka kawai in eh, ya zama cewa hito ka ba ta da wata fa'ida da shi ke nan ba sai ka hito ba kuma ba wani abu da ake fatar samu gare ka ila kai ba malami ba ne da za ka zo ka ja hankalin waɗannan mutane to ka zaman ka gidanka ka ruha makanka asiri amma idan ya kasance hitowarka tana da amfani tana da fa'ida ka zo ka haɗu da suwa ka ba su shawara to kaga wannan wani abu ne mai kyawu wanda hitowarta zai zama ma da'awa ce za ka kira su zuwa ga Allah sai ka nuna musu muhimmancin zama lafiya sai ka nuna musu illa da akwai cikin yin fitina da kuma tasiri da bai biyowa baya sai ka bayyana musu gaskiya a sai ka bayyana musu gaskiya wannan shi fa'ida ta fitowar da za ka yi wanga kuma malama suna kiran shi al'infiradu wala azala ko dai ka yi to ka haɗu da suwa ka yi mu'amala da suwa ko kuma a'a ka ƙaurace masu idan ya zama na hitowarka tana da tasiri to ka hito idan hitowarka ba ta da tasiri to kai zamanka wannan ke nawa to idan al'amari ya kasance haka an samu fitina tsakanin al'ummar musulmi shin da ka hitowarka da kai zamanka wane na yi maka malam ya ce za mu yi bayanin cewa wannan za mu yi bayani kan cewa wannan maluma sun yi saɓani in ya kasance akan ito ka kai mu'amala da waɗanda ke da wasan mintuna to akwai wata fa'ida to sai ka yi idan kuma babu fa'ida to shi ke nan sai ka yi zaman ka huta kuma baka ga mintuna ba kuma baka shiga a cikin mintuna ba amma in yi ito kana da amfani kuma ka zauna baka yi so ba nan ma ka ɗauki wani ɓangare wanda ya koma laifi a wurinsa. tare da cewa an nuna inda fitina kai zamanka to amma akwai buƙatar ka hito domin ka yi bayani al'umma su fahimta a dakatar da fitina to kuma haka ya kamata ka yi ne. Cewa ta malam ya yi, wa iyaka wala sabiya wannan kenan malam ya yi bayanin cewa idan an samu jarrabawa a tsakankanin al'ummar musulmi kuma ya zama na cewa babu wata gudunmawa da kaka iya basuwa ka shiga gidanka ka yi zamanka idan kuma akwai gudunmawa da za ka iya zuwa. Wanda tana kai ga samun dakatar da wannan fitina da ta kunno kai a cikin al'ummar musulmi to ka zalika kana da dama na ka hito ka ba da gudunmuwa sannan kuma malamai ya kiraye da cewa to ka shedinka da asabiya abinda larabawa ke ce ma asabiya wata da'awa ce batacca dama kai abinda kake goyon baya kawai ra'ayinka duk wanda ya saba ma ra'ayinka ba ka tare da shi ko kuma jama'ar da kake jinginuwa gare su ta kabila duk wanda ya saba ma kabilarka to ba ka tare da shi ko kuma duk wanda ya saba ma jama'arka ba ka tare da shi a kai dai abinda ka fahimta ga naka ra'ayi to shi a daidai ita kuma asabiya wata abu ce wadda al'amari ne na mutanen jahiliya yana daga cikin ɗabi'a ta asabiyar mutanen jahiliya wadda babu ta cikin musulunci Don shi musulunci Allah su wa ta'ala ya karanta da al'ummar musulmi a cikin alkur'ani da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shiya cewa innamal mu'minuna ikhwatun lalle hakika mu'minai yan uwan juna ne ba su aslihu baina ko sai Allah ta'ala ya kiraye mu da cewa ainihi mu gyara abin da ke tsakanin mu na yan wantaka. haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin cewa al wa akul muslim musulmi duk dan uwan musulmi ne la yazlimu wa la yahqiru wala ya kadibu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana a hadisi mai fassara mana aya zaman mu abu guda da haka ma'anar cewa ka zo ka yi tsaye kana da'awa da'awa ta asabiya kai don ƙabilarka kai ko don jama'arka wannan kawai shi ka tsaya gare shi da musulunci bai goyi bayan ka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi bayani cewa la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai yi imani ba hatta ya kuna hawa taba'an lima ji'tu bih an sai abin nan da na zo da shi ya zama shi tsoron ranka ka biya ba kai ka ce son ka kake bi ba a'a ya zama abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi shi abin da kake bi kai wanda da Allah ta'ala ya yi bayani cewa kullama rasulu bi ma la da'wa anfusuhum fariqan kazzabu duk sabda manzo ya zo musu da abinda rayukan su ba sa so za a samu wasu jama'a suna karyatawa wasu jama'a ma har za su kashe annabi za ka ga cikin al'ummar da ta gabata akwai waɗanda kashe annabawan Allah kamar annabi Yahaya kamar annabi Zakariya waɗanda mabiyansu suka kashe su da ta azabiya ba ta kai mutane ko ina kamar kila bahaushe ce duk wanda ya faɗi magana in ba bahaushe ba ba zai goyi bayan ba ko ma kaka gaskiya suke a ko kuma bayin lace ce duk wanda ya magana in ba bayin lace na ba ba zai saurare ta ba ko kuma masu danganta kansu da ƙungiyoyi in baya cikin ƙungiyar ku abinda abin da ya wuce to ko ni zama ne gaskiya to kai a wurinka wannan ba gaskiya ba ne a ga wannan a tafiya ce Kuma musulunci bai tare da wannan tafiya musulunci ma ya yi watsi da wannan bai aiki da shi da abin da ya kasance na faɗa tsakanin al'ummar musulmi in dai akan duniya na to wannan abu kalin da washi shi aka ce mafi jina in dai saboda duniya na to zama wannan fitina ce baya halatta ga mutum musulmi ya shiga cikin wannan wada saboda jinin mutum musulmi haramun na baya halatta abin da jinin mutum musulmi in ba da ɗayan abubuwa guda uku ba na ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ya zama mutum ya yi aure ingantacce sannan ƙadarar shaidan ta kai shi ya yi zina a kama shi da shaidu cikakku wannan za a jere shi har ya mutu a sayi zani kenan sannan na biyu inda jini yake ya halatta shine wato ainihin a attarikul dini wanda ya bar addininsa wanda yake ya bar addini ne to kaga ya yi rinje kenan ya yi da cikin musulunci wanda ya da cikin musulunci ko musulunci cewa ya a kashe shi al-mutarif lil jama'a wanda ya bar al'umma musulmi to shi kenan sai a kashe shi sai wanda ma shi ya kamata ya zama na warko annasu bin nafsi wanda ya kashe wani ya kashe wani an kama shi an tabbata shi ya kashe shi daga ka'idar musulunci wannan da ya kisa za a kashe shi to in ba da ɗayan waɗannan abubuwa guda uku ba jirin mutum musulmi baya halatta saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana wannan haramcin a cikin littafin su cewa wala tafsilu nafsan lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rayuwa wadda Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi haƙƙi kuma ma'amaci kamar guda uku wanda ya kashe wani da wanda yake magidanci na ya yi aure da ingantacce zina sannan da wanda ya fita daga cikin addinin musulunci abinda gaskiya shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana na ɗayan waɗannan abubuwa guda uku in ba da su ba to kashe mutum musulmi abu ne mai girman zunubi laihi na mai girma magabata Allah shi musu rama sun yi bayani bayani mai kai matuƙa cewa ana kashe waɗanda yake awari jawari Kawari, wanda ‘yan shi'a daga cikin kawari suka fito. Haka waɗanda yake ‘yan tawaye ne, waɗanda suka zo don su sadu da al'umman musulmi su cutar da su, su ma waɗannan za a kai musu ainihin barmaki, tunda su sun halatta abinda Allah ya haramta. ya kandar musulmi Allah ya ya haramta shi kama sun zo don su yi shi su ma sai al'ummar musulmi su ɗauki nasu makaman domin su kare kansu daga sharrin waɗancan makiya da za su zo a wurinsu hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da yaƙar su kawari kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littafin su cewa wa in fa'ifatani min al-mu'minina fasalu a bainahuma idan ka samu jama'a biyu na mu'minai an samu gasu suna haɗa sabani ya shiga a tsakaninsu to a gyara tsakanin nasu fa in bagat ihdahuma idan daya daga cikinsu ta yi zalunci ta ƙetare iyaka to alal ukura akan ɗayar sai Allah ta'ala ya ce ba ladhi tabqi sai ku yaƙi wannan da sai zalunci ta tafiya ila amrillah a sai da dawo ta jawo zuwa ga abin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hora da ka babu shakka abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana shi abin da a gaskiya kuma tsayawa a kan shi shi ne gaskiya dukkan mutumin da ya ga mutanen alkhairi mutanen kirki suna aikatawa aikin kwarai ya shiga aka yi da shi yana da lada haka wanda ya ga miyagun mutane suna aikata sharri ya shiga aka aikata tare da shi shi ma yana da irin abin da suke da shi na zunubi ga kaga kenan sai ka yi ƙoƙarin shiga cikin mutane na gari sai ka yi ƙoƙarin cikin shiga mutane na kirki masu bin abin da Allah ya hora masu bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka yi haka alhamdulillah wata shi a fata da aka yi maka da haka akwai buƙatar mutum musulmi ya yi hattara daga faɗa mahalaka alhali bai ma da labari ya wada cikin fitina ya wada cikin sharri amma bai ma da labari ya wada ya wada cikin wannan hali za ka kada ka yadda ka yi magana in ba ta alkhairi ba in ba haka ba to ka yi ka. in za ka wani magana wa ɗaya alheri in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba haka ba kuma ka kama bakinka wannan shi ne mafi alheri gare mu wajen abin da aka hore mu kuma duk abin da aka jin wannan to mu kaurace mishi kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala lura da ainihin lokaci da ya kamata ainihin in dakata. Insha Allah subhanahu wa ta'ala a darasinmu na talatin da biyar za mu tashi daidai gabar da shi malam imam al-barbahari yake cewa wa illa minan nazari fil nujum illa ma tasta'inu bihi ala mawaqiti salah walaha amma siwa zane fa ina wu dubu ilan zandaka lede wannan kafa in sha Allah su ba hana wata ala a darasinmu na talatin da an biyar biya tunan za mu tashi inda mana yake mana bayani da shi ma wani mugun aiki da al'ummar musulmi suke yi na neman ilimin taurari wanda na iza ma'abuci ne zuwa ga kokarin binciken gaibi wanda zurfafawa da faɗaɗawa da ainihin wuce wuri da neman ilimi na saurari shi ma ba shi halatta ga mutum musulmi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك